sandai wanda yi minti daya da annabi alaihi salam to tun daga adamu alaihi salam har a nade kasa inda za ka rayu kana ibada in ba ka yi wannan minti daya ko biyu da shi ba ba za ka samu kamar wannan ba duk wanda ya gan shi ya tsere wa sa'a alaihi salatu wassalam to amma girman ya kai in ba a yi tarbiyya ba to sai a yi asara saboda haka ubangiji min foki sab'i samawati shi ya koya yadda za a yi ladabin zama da shi ba ka ba asara za a yi ana zaune da annaba alaihi salam sai banu tamim suka zo da suka zo sun yadda da gaskiyarsa alaihi salam domin laraba ba sai da sun miƙa waya ba sai da suka gama yawan annaba su gama yawan jarrabawa sai na abokan da ya musulunta saboda ganin abin da annabi alaihi ya zo da shi shi mai hankali da ya kalli zunzurutun abin da ya zo da shi sai gaba yadda za a yi karba wannan na na khadija rajina ta musulunta saboda ganin ɗabi'un annabi alaihi salam waɗansu kuma sun musulunta saboda ganin mu'jiza waɗansu kuma sun haƙura suna masa kallon tarko cewa watakila so yake iraya maka wurin sha ke so ya daga kadari to da ya buɗe maka ta zama a hannunsa ya tattara sahabbai ya koma madina to riga da suka ce ya ci jarabawa ba maka yake so ya daga ba gaskiya ya zo da ita duk da aka balarabe ba zai dai mai ba wai sai an fafata sai zuga ce sai sun zo an dinga fafatawa an yi musabaka ta waka an yi musabaka ta hudu ba to shine aka zo aka fito da mutum ya tashi ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba suka je da nawa alaihi wasallam kai ma tashi na ka yi sai nawa sai ce na sabitu ibn kaisi ibn shammas dan sai ya miƙe shi sai ya hudu ba da ya gama sai suka kira wa zuhur kani ibn badrin shi kuma ya tashi yi waka ya ce na hannun kiramu wala hayyun ya fakiruna minal amiru wa fina tun sabul biyu da ya gama sai annabi alaihi ce ina hassan sai ya tashi ce inna zawaiba min fihirin wa ikwatihim kar bayyanu sunanan lillahi tuttab'u yarda biha kullu man kana sariratuhu wani ilahi wa fi'lul khairi yuttabu in kana fi nasi sabaquna ba'dahum wa kullu sabiqin la adna sabiqihim tabu azim bi qaumin rasulullahi shi'atihim idza tabayyanat al ahwa'u wa shi'u sai alkalin musabaka ya miki ya nuna annabi alaihissalam ya ce inna hazar rajul la mu'tan haƙiƙa wannan Allah ya masa baiwa kadibuhu afdamu min kadibina wa sha'iruhu ash'aru min sha'irina wanda yake ba tasa zubi ya fi namu kwarewa mawaƙinsa ya fi namu barewa sai suka musulunta da suka musulunta sai sai na abubakar radiyallahu ya ce ina ganin idan za su tafi ga ibn kaka ina ganin a naɗa shi zama shugabansu sai suna umar da ce ni kuma ba shi nake gani ba wani nake gani wannan kalmar suka aka ce ta so ta rusa duk abin da suka yi a rayuwarsu saboda sun yi a gaban babu wanda ba a magana a gaban su yadda ake so shi yasa bukhari ce kada shekhani an yi halika shehunan nan guda biyu abubakar da kuma iya wannan ta so ta rusa hijirarsu da jihadi da duk abin da suka yi wa Allah to sai Allah da sai ya ce to al'ummar nan sai na sa baki sai ce ya ayyuhal zina amul la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli daga yau har wanda ya sake faɗar ra'ayi manzon yana zaune komai zaka sai dai da Allah da wasu kace kuma sai ce ya zina amul la wata ko fawqa sautin nabi daga yau kawai ya kara daga muryar su barbashin ta annabi alaihi banda wannan la tajharu lahu bil qawl kar ku dinga magana a fili yanda kowa yake ji a'a shi ba za a yi masa wannan ba ya ce in kun yi haka an ta hawa da amalukun wa an tola ta shawarona aikin ku gaba in zai rushe ba tare kun sani sai mutum ya zo mutuwar sannan zai gani to Allah da kansa ya ce to la ladzina yughduna aswatahu inda rasulillahi ulaika ladzina fahada Allahu ta litaqwa tun daga ranar sai na Umar da bai taufa dan magana annabi sai ya ji ba sai ya ce masa me kake faɗa da sannan ya dan kokari ya rada masa har yanzu saboda wannan to daraja ce kasaitacciya wadda Allah bai yadda a yi mata wato takarsa ba sai kuma ladabi na 22 shine lokacin farkawa daga bacci idan mutum ya farka daga bacci cikin dare ko asuba ba ta ba ko asuba ta yana farkawa to abinda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan ya ce Allahumma gafirli in mutum ya faɗi wannan to Allah zai masa gafara in kuma addu'a yake da ita wani abu da ya sa a gaba yake so ya cimma in ya roki Allah bayan ya faɗo wannan da ya farka daga bacci to Allah zai amsa masa in kuma har ya daure kuma ya tsaye ruwa ya alola in ya sallah ko raka'a wace sai an karba kaga muna da magani na karba addu'a kenan in dai ka farka daga bacci cikin dare kana yin wannan kalmar shahadar to duk abin da ka saka a gaba na bukata ta alheri roki Allah ka roƙe shi ke salati ga annabi alaihi salatu kenan in zunubi mutum ke son a yafe masa sai ta neman gafara in iyaye da kakanni da waye ne shi ke wata musifa ce ta samu ƙasa ko ta wane ne ya roƙi Allah ya janye ta Allah zai amsa in kuma ya tashi ya sallah to ubangiji zai karɓo wannan sallar tasa sai kuma wanda baya bacci ba inda ba za mu taɓa ba sai kuma idan mutum bacci ya gagara to abinda za ka kawai in ka zo za ka kwanta sai ka karanta wata hum aiqazan wa hum ruqut sai karanta ku kafa uku ku kafa bakwai sannan kuma sai ka kara da fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada to da zarar ka karanta Allah da bacci zai zo maka in ko ba kai bane wani dan uwa ne baccin baya yiwa sai a karanta mashi to da an karanta mashi Allah da zai samu bacci saboda ka san babu musifa irin da dai kowa ina bacci kai idan ka ji ko ba ibada kake ba to kuma wani shi kuma za ka ga shi kuma baccin ne zai masa bala'i ko ka sa ta rufa masa asiri to shi kuma abinda za a karanta a kansa a daidai kansa za a karanta masa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai a karanta masa kafa bakwai tun Allah da wannan bacin nasa zai rabu